Baraham, Sidi Baraham, Sidi Baraham, Sidi Baraham, gëm leen ne kii ay wéram du neen Sidi Baraham, Sidi Baraham, Sidi Baraham, Sidi Baraham, gëm leen ne kii ay wéram du foo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 shehu ya ce to kaji ko na baka labarin fadin tafin hannunsa yanzu kuma ka kwantar da hankalin ka bari in baka labarin yatsunsa ya ce wasa'ilu atrafin bayan kasancewar manzalla sallallahu mura habura hatin wato mai yalwar tafukan hannu kamar yadda hindubnu abi hala ya sifanta shi yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rahabur raha shasnul kaffaini wal qadamaini sa'ilul atraf sa'ilul atraf shine shi ce wa sa'ilu atrafin duk abin da kaji shi yana faɗi yana tafiya akan hadisan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam abin da shi ya faɗa da kansa da abin da sahabbansa ne suka faɗa Ka ga da hindu ibn abi hala yace eh, yace rahabar raha ko rahabar raha sai shi yace murahabur rahati da yazo yace sa'iral raf ko sa sa'ilan adraf sai shi ya ce wasa'ilu adrafin wasa'ilu wato manufansu duka da sha'ilu da sa'inu da sa'iru manufa duka wai ana so a gaya maka cewa tafin hannu wato yatsun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba gajeru ne dogaye ne eh, dogaye ne kaji ko fahamatun fakhamatun galizatun layinatun ga girma ga kauri ga taushi sallallahu alaihi wasallam yatsun annabi yana da tsawo yatsarsa tana da tsawo sallallahu alaihi wasallam sannan tana da kauri sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai taushi sallallahu alaihi wasallam shine wasa'ilu atrafi manzo Allah ya fi halitta Allah gaba ɗaya ɗaukakan nasaba ya fi dukkan halittar Allah baki ɗaya daukakar surkunta ya fi dukkan halittar Allah baki ɗaya ɗaukakan ilimi ya fi dukkan halittar Allah baki ɗaya ɗaukakan ladabi sannan ya fi dukkan halittar Allah baki ɗaya ɗaukaka a tsoron Allah ya fi dukkan halittar Allah baki ɗaya ɗaukaka a wurin baiwa min alkhalqi arfa'u qadran wajahan ya fi dukkan halittar Allah ɗaukakar ƙadari da daraja da martaba sallallahu alaihi wa sallam Oh, hakika.